Shugaban hukumar kwallon kafa ta Najeriya a Pinnick ya karyata wasu rahotanni da aka yada ta shafukan yada zumunta cewar hukumar na yunkurin ɗauko wani koci daban domin taimakawa ƙungiyar 'yan wasan Super Eagles. Pinnick ya kara da cewa maimakon haka hukumar ta Najeriya ta amince ɗari bisa ɗari da ayyukan babban kocin 'yan wasan na yanzu Sunday Olise ko da shiki muna so a cewarsa ya goga kafaɗa da manyan koci-koci da ke turai. Shugaban ya ƙara da cewa yanzu haka hukumar ta amince da shi kuma babban kocin ya yi gagarumin ayyuka da ya cancanci a yabe shi. Amma Jafinik ya ce idan jefa kwallaye a raga ce matsalar to lalle ya kamata a ƙirƙiro wasu sabbin dabarun yin hakan idan dai hakan ya zama dole sai an haɗa kai da wasu koci-koci kafin a iya samun nasara. Ya ƙara da cewa misali a wasan zakarin turai kulab ɗin Manchester United ya fi kowanne kulab jefa ƙwallaye a Ingila. Haka ma tamkar kulab ɗin Bayern Munich da Barcelona a Jamus da Spaniya. don haka babu wata matsala idan olise ya yi gogayya da manyan-manyan coach-coach na turai